A janguriyar Nijar ana iya cewa an kawo ƙarshen ja'in ja tsakanin 'yan kasuwa a kotuna barkatai na ƙasar domin an kammala girka kotun ƙararrakin 'yan kasuwa a ƙasar inda daga wannan lokacin 'yan kasuwa za su rinka zuwa wannan kotun domin su warware dukkan wata ala tsakanin su ko kuma tsakanin su da wani abokin cinikayyarsu ko da yake Alhaji Sani mai kaset shugaban kungiyar 'yan kasuwa reshen birnin Kwanni ya ce to ya kamata fa a ce wannan kotu an girka rassanta a ko'ina a faɗin kasar kuma a baiwa wannan rassan kayayyakin aiki abu ne wanda yana da muhimmanci sosai a kawo ma 'yan kasuwa ko domin wata matsala ta same su ko wasu wasu ko tsakanin su da wata hukuma ko tsakanin su da wani harka duk abubuwa da ka sani kasuwa na girma a cikin shi to kuma ana samun 'yan matsaloli da rikice-rikice to wannan an ka ce an yi kotu ta wannan kaga sai a ce alhamdulillahi tunda abubuwa ne masu son su warware matsaloli tsakanin da adam da da adam amma abin da nake son wannan kotu mu yi bayani akan shi gare ta na farko dai bayan an bata karfin gwiwa ba mai ɗaya za a ta ba a buɗe ta kowane reshi kuma bayan an bude ta kowane reshi a ba su kayan aiki kuma sannan su yi adalci tsakanin su da Allah ka su sa son rai idan har ka ta gama dan kasuwa dan kasuwa a bibiya a ji wani ne da gaskiya bai da gaskiya nan take a hidda haƙƙin dan kasuwa mai haƙƙi don shi dan kasuwa shari'a shi ta saba mu shari'a mai gona don ita gona tana nan a zamanta duk da an ka ɗauko ɗuminta takardar ta aka ɗauko a ci ga gonarta dan kasuwa da jari jari shi ka aiki idan kai mai shari'a ba daidai ba ko ka shi dogon lokaci ko ka tsaida shi jarin shi na lalacewa a ko ina dai a cikin kasar yan kasuwa na nuna gamsuwar game da girka wannan kotun kamar yanda yan kasuwar na nan garin birnin Kwanni suka nuna hakan ganin cewa garin na birnin Kwanni yana sahu na farko a fannin kasuwanci a jamhuriyar Nijar ganin cewa yana boda tare da tarayyar Najeriya. Asuman Melissa Kwanni bakin kaso birnin Kwanni. lalle wannan kotar akce ce aka buɗa mun jiraɗinta don duk tsari na duniya in babu hukuma abin bai to lalle mu daina ne yan kasuwa gaskiya gurgudan hali abinda ne muka fata gwamnati ya ƙara kula da mu yan kasuwa kuma gurgudan hali duk abin da an ce wanga tsari na da gwamnati wanda ya taho to ka kasa akwai abin da dole ma kai sunana dai Abdurrahman Ali abin da ya rage ma kotu ta tashi zuwa aiki dan ba kawa kotun ba aiki da adalci idan Allah ya kaddara ta yi aiki da adalci to sai mu ji daɗin kawa kotu amma a kawa kotu kuma ya zamanta ko akwai rashin adalci kaga wannan kenan an yi kan ba kenan ne malam sani mai sai da mutum kasuwa abin da uh, an murna wannan kotu an ga hadda saboda shi gwamna na sha son a sa wanda a shugaban al'amarin mun yi daɗi kwarai saboda duk abin da ya zan babu inda za a kan kara abu komi an kana shiga matsaloli ba a samu hita amma tun an kashar hadda kotu gaskiya mun yi murna kwarai ƙarshen rahoton kenan haruna maman bako na birnin kwanni sashen hausa na murya amurka daga birnin kwanni a jamhuriyar nijar